Bismillahir Rahmanir Rahim. Mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirin Marajin Zuciya inda muke karanta muku littafin Saifuddin wallafar Jamila Umar Janaf. Misalin karfe takwas da mintuna hamsin na ranar Litinin wanda Bahaushe ke wataken Monday tushen aiki a wani katafaren gida ginin zamani da ke GRA cikin rantsatsiyar unguwar da ke cikin Zaria. Kai tsaye daga cikin gidan cikin wani katafaren babban bedroom wanda ya kunshi kalar baki da fari kama daga gadon har wardrobe ɗin da ke ɗakin labulayen duka farare ne tas hatta kafet ɗin da ya malale ɗakin mai kalar baki da fari ne gwanin ban sha'awa domin harta blanket ɗin da ke kan gadon fari ne tas tare da zanen gadon da falallukan duka masu kalan farare ne suna ta faman kyalli suna tashin wani sanyayyen kamshi mai shiga jiki da zuciya gaba ɗaya Kofar banɗakin da ke cikin bedroom ɗin ta buɗe, wani kakkarfan namiji ya bayyana yana sanye da rigar wanka faratas, sai ƙaramin towel da yake tsane kansa da shi domin akwai alamun ɗagar ruwa a jikinsa. Gaban katin dressing mirror ɗin da ke ɗakin ya ƙarasa yana ci gaba da tsane kansa. Kyawawan ƙafafunsa masu cike da gargasa suna nutsewa cikin Italian carpet ɗin da ke shimfiɗe a bakin madubin. Wanda yake ƙarami da shi, kalar fari shi ma da baki-baki a jikinsa. Kansa na duƙe ne ya goge kansa sai da ya gama sannan ya dago bayan ya cire karamin tawal din da ke kansa kyakkyawar doguwar fuskarsa ta bayyana wanda kallo ɗaya za ka yi masa kaga kamanninsa da ɗiban jini da yake yi da larabawan sanjaha da suka fara samun matsuguni a garin na lere da ke jihar kaduna dogo ne sannan ƙaƙƙarfa ne wanda ya sami ingancin ruwa biyu na fulani a jikinsa shi ne ya ba shi damar zama mai murjajjen jiki kamar wani bakin bature ba fari bane sannan kuma ba baki bane, yana tsaka-tsaki ne doguwar fuska gare shi mai dauke da hanci har baka sai faffaɗan tausasan labbansa waɗanda suke a cure daga gashin girarsa da na idansa ka gasgata ya haɗa jini da fulani ko larabawa saboda yadda yake mai santsi da kuma murɗewa kamar yana saka relaxa Dr. Saifuddin Kanal Salahuddin Lere kenan, ɗagamar gayi Kanal Salahuddin Inuwa Lere da Metron Zaliha Bungudu, asalinsu Fulani ne da ke jihar Zamfara. Rashin zaman lafiya da tashe-tashen hankula na 'yan bindiga da 'yan Boko Haram ya sa suka baro garinsu ita da kanwarta Zuwaira da yayansu Sunusi suka yada zango a garin Gaya da ke Kano. Ba dakta ba ne a bangaren likitanci, dakta ne a bangaren karatu. sai fuddin mutum ne mai kwakwalwa da tarin ilimin boko da na addini, yana da tarin digiri a bangarori da dama har guda shida. Inda ya fi kwarewa shine yana da digiri biyu a fannin Turanci. Akan literature ya yi PhD ɗinsa Sannan a halin yanzu haka shekaru biyar da suka gabata ya fara lecture na ABU Samaru a dai bangaren Ingilishin. Sannan a shekaru biyun da suka gabata dai da sauya sabon gwamnati gwamna mai ci ya zana sunansa a matsayin kwamishinan ilimi na jihar Kaduna. Saifuddin bai taɓa siyasa ba ballantana mafarkinsa sai kuma rana tsaka ya ji sunansa a matsayin kwamishinan ilimi ta jiharsa sai dai ya san nasararsa daga Allah ne kawai. sannan shi ma akwai jajircewarsa da ƙoƙarinsa tunda tun yana secondary school ɗinsa an san shi wajen hazaƙa za a iya cewa da taimakon gwamnatin jihar Kaduna ya samu shaidar digiri ɗinsa na biyu bayan ya gama digiri ɗinsa na farko a Bayero University Kano kafin ya tafi Stanford University ya yi masters ɗinsa duk da tallafin gwamnatin jihar sa ta Kaduna a wancan lokacin da take ba mu hazikan yaran da suke da kokari scholarship shirya yake yi a gaggauce saboda ya san lokaci ya tafi barcin da ya kwashe shi ne bai masa adalci ba ya san za a rana saboda jiya sai karfe ɗaya na dare ya iso Zaria wannan gidan nasa da ba wanda ya san inda yake sai Mujahid da Ummi kawai da suka san ya mallaki gida a Zaria amma a cikin su babu wanda ya san inda gidan yake ballantana har su taba takowa ya ji daɗin hakan Ko babu komai a wannan gabar gidan ya zame masa mafaka daga laifin da su ummi suke ganin ya aikata musu wanda a wurinsa ba laifi ba ne. Saboda riko da wannan kalmar tasa na babu biyayya ga abokin halitta wajen saɓawa mahalicci. agogon da ke kafe a ɗakin ya ɗaga kansa yana gani lokaci ya tafi sosai idan bai manta ba suna da mitin da gwamna saboda tun last week sakataransa michael ya turo masa gaba ɗaya jadawalin aikinsa na satin nan da ya shiga tashin hankalin abin da ya tunkare shi ne ya sa ya manta da komai a gurguje ya shafa lotion cikin wani irin sauri ya taje sumar kansa ya shafa mayukan da ya saba shafawa kan nasa wardrobe ɗin da ke kafe a bangon ɗakin ya nufa ya wangale sai ga suit a jere Iya kallon ka, iya zaɓenka kala-kala ne na kamfanoni da dama masu ruwan toka da baƙaƙe. Baƙi da fari ya ciro cikin abin da bai yi minti goma ba ya tsuke cikin sut ɗin lokaci ɗaya yana ƙoƙarin matse wuyansa da tai ɗin da ya ɗauko baƙi. Wajen ma'ajinar takalman ya nufa ga sunan kala-kala baƙaƙe da farare da masu ruwan toka da duhuwa. masu iya baki ya ɗauko wani rufaffe mai kama da fatar damusa ya saka a kafarsa bayan ya dawo gaban madubin yana feshe jikinsa da turare mai kamshi sai a lokacin ne na ga taban sallah a saman goshinsa sannan idan aka duba sosai wandonsa bai sauka ƙasa ba har kana ma iya hango safar da ya sanya wa kafar tasa daga yanayin kamewarsa kai tsaye zaka iya kiran saifuddin ɗin da ustaz saboda yanayinsa da yanayin shigar tasa Bai kau da komai ba ya fita daga ɗakin sai gashi ya bayyana a wani falo mai faɗi da girma da tsaruwa shi ma kamar ciki ne kalar fari da baki ne bai tsaya ba wayoyinsa guda biyu da ya zube su tun jiya a wurin a saman santa table ɗin da ke falon ya kwashe domin tab ɗinsa tana mota a can ya barta wayoyin nasa suna kashe ne tun jiya da ya baro lere ya datse su sai wata ƙarama da ya barta a buɗe saboda saƙo kawai ita ma ta wajen aiki ce. Daga can gida babu wanda ya san shi da wannan layin personal ne saboda yanayin aikinsa. Kiɗin motarsa ma yana hannun escort ɗinsa jiyan nan a firgice ko na ce a gaggauce iso zaria shi yasa ba komai ya tsaya ya duba ba yadda ya kamata cikinsa na ta kiran ciroma amma sanin sa na rashin son cika alƙawari, da kuma sabawa dokar aikinsa yasa ya maze Ko a fuska yunwa ko jigata bai bayyana a yanayinsa ba, da wani irin takun sassarfa ya fice daga falon ba tare da yayi waige ba. Yana fitowa wasu samudawa da ke tsare a bakin kofar falonsa suna sanye da suit suma bakake da wasu manyan gilasai na ba mutunci suka nufe shi cin harshen turanci suke gaida shi ya amsa yana mika wa ɗaya daga cikin sarkacen kayan hannunsa kafin ya kalle su yadda suka nutsa a gabansa suna jiran umarni motar ya kalla wanda daman da ita ya je lere duk ta yi ƙura alamun ta sha gwagwarmaya sam ya manta bai ce su wanke ba Ɗaya motar tasa tana gidansa na Kaduna, sauran kuma suna da muhalli ne a gidan Ummi da ke Abuja. Mai gadin da ke kula mai da gidan tun da ya siya shi ne ya fito da hanzari ya rugo ya zo ya zube a gabansa yana kwasar gaisuwa matashi ne mai jini a jika shi ma cikin maganarsa ta koyaushe ya ce Junaidu ka kula da gidan nan kamar yadda ka saba zan koma Kaduna da ido kawai ya yi magana Ɗaya daga cikin escort ɗinsa ya nufi motar ya buɗe, ya ɗauko kuɗi bandar ɗaya, ya miƙa wa Saifuddin, shi kuma ya bawa mai gadi, ya karɓa kamar zai yi masa sujjada. Saif ya yi ƙayataccen murmushi, jin Junaidu na faɗin na nagode yallaɓe, Allah ya tsare gabanka da bayanka, Allah ya sa ka gama da mahaifiyarka lafiya. Cikin farin cikin da yake ji idan aka yi masa addu'ar gamawa da ummi lafiya ya ce, Amin Junaidu, ka ƙara ka yi cefane kafin na dawo kaji, bari mu je. Ya faɗa yana yin gaba suka bi shi a baya. Junaidu kuma na durƙushe kamar zai yi kwalla saboda godiya. Ɗaya daga cikinsu ne ya buɗe masa bayan motar ya shiga. Ɗayan kuma ya shiga ɓangaren direba. Wanda kuma ya buɗe masa motar ya kame a gaba. Cikin lokaci kankani suka saki hon, Junaidu ya miƙe jiki na rawa. Ya wangale bakin kakkarfan gate ɗin suka silale suka fice daga gidan yana ɗaga musu hannu tare da fatan alkhairi domin har ga Allah ba zai iya kwatanta girman alherin yallaɓai a gare shi ba. ba domin yana masa aikin gadi ba abin da yake biyan sa ya fi karfin aikin da yake yi masa Allah dai ya sa ya gama lafiya sai da suka hau shimfiɗaɗɗen titin da ke GRA sannan ya karɓo yoyinsa bai kunna ko ɗaya ba tab ɗin ya kunna kamar ana jiran sa sakonni suka fara tururuwar shigowa na Michael kawai ya fara dubawa ajiyar zuciya ya sauke ganin an ɗaga ganawar da gwamna sai karfe goma na safe jin haka yasa ya amfani da karamar wayarsa ya tura wa Famsek sakon da yake son ya tura masa yana da tabbacin ya neme shi bai same shi ba jingina bayan sayayya jikin kujerar motar lokaci daya ya rufe tab din ba tare da ya bi ta kan sauran sakonnin da ke shigowa ba duk da ya san har da na bangaren karatunsa da yake yi a can california domin samun kwarewa kan abin da ya shafi na'ura mai kwakwalwa tunani ne birjik suka shiga kansa sai da ya dafe kan nasa Ya gangaro da hannunsa yana shafa zagayyen sajensa zuwa gemunsa wanda ya rage shi kaɗan bai yawa ba sannan kuma bai yi kaɗan ba ya san ummi na can ta cika da shi ya kuma sani ana can ana ta uban cigiyarsa mujahid ya samu labari yanzu sai dai ko ya neme shi ba zai same shi ba sai dai idan ya shiga kaduna yau maganar su ba fahashin da iya kuma tunda ba dukansa za su yi ba haƙuri ne zai shiga tsakaninsu ummi ce babbar damuwarsa ya san halinta kan abubuwan da suka faru za ta yi fushi ne mai tsanani da shi amma babu komai ya san lagonta za su gyaro ta ne tsakaninsu amma ba zai yarda su haɗu ba sai komai ya lafa zuwa sati mai zuwa idan ta koma Abuja Daɗinsa ɗaya ma addarsa Sadiya gidan mijinta za ta koma. Sauran yaran nan munafukai kuma suna ganin su ai ba za su iya motsi ba. Ba raini a tsakaninsu. Sai dai su gaji da zuga ummi a bayan idansa. Da ya bayyana ya yi amfani da kalaman bakinsa komai zai zama kamar bai faru ba. Da a ce ya yi auren da haƙi zai hau kansa Allah ya kama shi da rashin sauke haƙin 'yar mutane ai gara Allah ya yi fushi da shi saboda ya sake ta sannan gara fushin ummi na ɗan lokaci ne da fushin ubangijinsa shi ma gara fushin babbansa na ɗan lokaci ne A kan girman haƙƙin da zai hau kansa shi fa hakan ma yana ganin bai yi wani laifi ba gara a saba wa mutum da a saba wa Allah yana kwanci a bayan mota sai sharara gudu suke kan hanyar Zaria zuwa Kaduna zuciyarsa ta cinkushe waje ɗaya babu wani karsashi ko kaɗan A garin Lera kuwa har a lokacin ranar safiyar Litinin din da suka waye gari cikin wannan alhinin Ummi ta yi kuka har ba ta san ina adadin hawayenta ba. Mama Zuwaira da Adda Sadiya sun gaji da bata haƙuri sun haƙura Ganin yadda wannan karin lamarin hamma ya fi koyaushe ta ɓata, abu kaɗan sai ta ɗago kanta ta share hawaye tana faɗin, ba dai ni yaro ya yi wa haka ba zuwa yara? Ya je ba ni ya yi wa ba kansa ya yi wa, tijarin dangin ubansa ne yake so ya ja min kuma burinsa ya cika, na gode masa, sai kuma ta saka kuka, adda sadiya ta yi tagumi abin duniya ya ishe ta. Ta ce ummi don Allah ki daina wannan kukan mana, kada jininki ya hau, kin fa san baki da isasshiyar lafiya, ummi ko sauraron ta bata yi ba sai sharan kwalla take yi. Su kaɗai ne a ɗakin Sadiya ta kora silala ɗaya bedroom ɗin ganin za su ƙara wa ummi damuwa. Mama Zuwaira da ta fito daga ban ɗakin da ke cikin ɗakin fuskarta da ruwa alamun alwala ta yi ta kalli yayar tata da tunda ta koma ta zauna saman darduman nan ba ta tashi ba sai sharar ƙwalla take faman yi. Da maganar burin yaro ya cika ya jawo mata tozarci. Sadiya ta koma ta kalla da duka damuwa ya bayyana a saman fuskarta Allah ya sa Nihat na wajen su Sauda da yake ba ta da rigima. Cikin kulawa ta ce addansu Mujahid din ya same shi. Sadiya ta dago tana kallon cikin wani yanayi kafin ta ce mama ya ce duka wayoyinsa da ya sani suna kashe ne. Sannan ya je ofis ɗinsa sakatarensa ya tabbatar masa da cewa rabansa da ofis tun ranar Laraba sannan bai same shi a waya ba. Mama zuwa rana jinjina kai Kafin ta wuce wajen wani karamin jaka ta ɗauko ta tana faɗin uhm, dama na san ba za a same shi nan kusa ba. Sadiya ta ce, amma ya ce suna da mitin da gwamna yau da safe kuma yana da tabbacin zai halatta. So ya ce min zai je ofis in ya gama abin da yake yi zai koma can ya gani ko za a dace su haɗu. Mama Zora ta ce, Allah ya sa ya bari su haɗin addansu. Sadiya ta amsa da amin kafin ta yi magana Mama zuwa ta ce, duba min lokacin walha ya tafi ne? Sadiya ta duba agogon wayar ta ce a'a mama za ki iya yi yanzu karfe goma ta yi babu musu ta isa gefen yar uwar tata ta kai kai ta ta da sallah bayan ta saka dogon bakin hijabinta kamar ana jira ta ta da sallah sadiya ta jiyo hayaniya da sababin iya sannan kuma lokaci daya da muryar bafa hashimu suna kwala wa ummi kira cikin cikakken sunanta ina zalihar take zaliha ko ba kya jin mu ne ummi ta dago jajayen idanuwanta ta sauke kan sadiya wacce ita ma ta kalle ta cikin wani irin yanayi kafin ta samu zarafin magana ummin ta miƙe tana faɗin Ga su can sun iso, abin da nake jira ne bar na je na same su. Mama Zoyara na sallah tana ta da gyaran murya. Ummi bata saurare ta ba, kafin Sadiya ta yi wani yunkuri Ummi ta fice da dogon hijabinta dauke da carbi a hannunta. Fuskar ta har ta kumbura saboda kuka. Sadiya ta dafe kanta da ya fara sara mata. Dama ta san ai hakan zai faru. Iya ba za ta yi shiru ba, ko da kuwa wannan karan ba mu bai yi magana ba. Majida a wajenta ta girma, duk cikin jikokinta ta fi santa, kamar yadda ba mu yake ɗan lele a wajenta. Ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, ta bi bayan ummi, mama zuwa kuma sai Allah Allah take ta idar ta je falo, saboda ta san yayan nata na can duke dangin uban Saifuddin suna kare mata tanadin da suka saba ko da Sadiya ta fito falon Daidai lokacin da Inna Atika ke nuna Ummi tana faɗin, "Ƙarya kike yi, wallahi ko rantsuwa na yi ba zan yi ka fara ba." Ta san inda ɗan iskan yaron nan yake, ta sani ai ita ce uwarsa, sannan idan akwai wacce ke zuga Saifuddin ya bijire mana ai ita ce. Kada ku yarda da magiyarta da wannan kukan munafancin da ta saba rudar ku da shi. Ta faɗa tana jin kamar ta kai wa ummi duka, wacce ke duke a ƙasa inda iya ke zaune ranta ɓace, tana faman jijjiga jiki, ba fashi muna gefe ya kasa magana. Baffa Hayatu na zaune kan hannun kujerar da iya ke zaune. Goggo Atika dama ta bar komai na tijarar iya ba, tsaye take ta kasa zama tana faman auna wa ummi da ke doke, tana sharan kwalla gaban iya harara. Kafin Sadiya ta ce wani abu, lale da suke leƙe a ɗakin da suke Ta fito tana faɗin iya maganar gaskiya ummi fa bata san ina hamma yake ba mu ma neman sa muke yi ta faɗa idan ta kar domin bata da tsoro ran iya ne ya ɓaci ta ɗago kafin ta yi kwafa a lokaci ɗaya tana faɗin su cin danko har da su kaza ke kuma menene naki a ciki zaki sako min baki ina magana ki je min ja'irar yarinya mara kunya ta faɗa tana kumfar baki ko tsufanta bata duba ba domin ta tsufa ainin kawai jin daɗi ne ya lullube ta amma za ta ba wa saba'in baya sai dai ganin yanayinta za ka san tun tana matashiyarta ta iya tijara da bala'i. Gwaggo Atika ce ta rike haɓa kafin ta ci iya abin da aka kitsa mata fa kenan ta faɗa. Ke yarinya ki kama bakinki kafin yanzu nan ki shiga hannu ki raina kanki. Lale ta juya ido za ta yi magana, Ummi ta ɗago cikin ƙwalla kafin ta ce, Shema'u, koma ciki na ce kin ji? Kin tafiya ta yi ganin ummi na hawaye ta kasa magana sai Ziha ta fito kamar ta yi kuka tana faɗin ummi kafin ummi ta yi magana adda Sadiya ta shigo tsakiyar falon tana faɗin ba ku ji mai ummi ta ce ba ne ku wuce ku koma ɗaki kada wacce ta sake fitowa. Ba su isa su yi musu ba hakan ya sa Ziha ta kama hannun Lala suka koma ɗakin da suka fito. Suka haɗa kai suka fashe da kuka a duniya ba su da kamar ummi shi yasa ba sa son zuwa lere saboda babu alheri kwata-kwata a zuwansu kowane lokaci ummi ta zo da kuka take komawa. Bayan fitarsa daga falon ne Sadiya ta kalli iya tana faɗin ina kwanan ku iya dukkaninsu babu wanda ya amsa sai bafa Hayatu ne kaɗai ya amsa masa sai jikinta ya yi sanyi bayan ummi ta bi ta duka tana faɗin don Allah ku yi haƙuri, ba laifin ummi ba ne. wallahi ba ta san hamma ke rufe wa mutane baki Aike ma munafukar ce bafa Hashim ya tare ta tun kafin ta karasa kawai sai ta saka musu kuka tana faɗin wallahi gaskiya nake faɗa muku ba mu san me yasa hamma ya yi haka ba kuma ba mu da masaniya Iya ta yi wani dariyar rainin hankali kafin ta ce, Aiko jikina duka kunne ne, ba zan yarda ba sanin Zaliha yaron nan ya tozarta mu ba, komai yake faruwa tana sane ita ke saka shi, haka ya yi wa Amira kuma ita ta saka shi saboda ba danginki ya ɗauko ba ko Zaliha. Shi yasa kika saka shi a ɗaki jiya, kika ba shi umarnin ya saki Majida, yarinya ƙarama bata san komai ba. Shi yasa kika saka shi a ɗaki jiya, kika ba shi umarnin sakin Majida, yarinya ƙarama da bata san komai ba. An mai da ita bazawara, gida na can ya koma game gidan makoki, uwar da danginta sai koke-koke suke yi, Hashimu sai kiran yaron nan yake yi bai same shi ba, ke kika ce wayar ma ya kashe ko zaliha to ga ma a cikin gidan nan ko mu ko ke zaliha gwaggo atika ta karɓe da faɗin. sai saifi ya zo gaban mu ya faɗa man dalilin sa na tozarta mu mu ji ko ya sauya wasu dangin ne da mu Ummi na kuka ta kasa magana, Sadiya ma na yi. Da iya ta gaji da jin kukan nasu ta daka ma Sadiya tsawa tana faɗin, ki rufe min baki munafuka, aike ma duk ɗaya kuke. Ba haka ta saka kika yi wa ɗan uwanki shitu ba, ta aura miki ɗan ƙanwarta ko? Danginta su ne dangi, mu kuma duka 'yan iska ta sa kuka ɗauke mu. Rufe min baki kafin na saka atika ta naɗa miki dukan tsiya a wurin nan. Sadiya ta yi tsitsanin halin iya. A da suna shiri da ita amma tun maganar aurenta suka samu matsala saboda ta ki Shitu yaron wajen Bafa Hayatu shine har da haushin da suke ji na Ummi. Iya ita a dole sai an dawo gida sun auri dangi kada Ummi ta karbe su gaba daya. Duk da kuwa Hamma a wajen su ya tashi bayan rasuwar mahaifinsu kwace shi suka yi a hannun Ummi Ita kadai suka bar mata ta koma gaya inda yayansu yake da zama da iyalansa kafin ta sake yin wani auren ta koma Abuja da zama. Bafashimu ne yana huci ya ce, "Mu fa ba kuka muka ce ki ta sa ma a gaba kina yi bazali ha, ki bude baki ki faɗa mana inda yaron nan Saifu yake. Na yi rantsuwa ba zan yi kafara ba." Bai isa ya maida min ya karamar bazawara ba, ƙaryarsa ta sha ƙarya wallahi. Ummi na kuka ta ce wallahi ban sani ba sau nawa zan rantse muku ban san inda yake ba fa nace Atika ta ce to ke baki san inda yake ba wa kike so ya sani ko za ku san inda yake mana tunda ku kuka makala masa auren da baya so A tare dukkaninsu suka waigo suna kallon Mama Zuwaira a tsaye kikam da hijabinta da ta gama sallah fuskar nan ta a haɗe suna ganin ta suka kara haɗe rai sanin halinta mai zafi ce ba ta ɗaukar rai ne ba kamar ummi ba ce. Atika ta ce to ta yaya kuma mu za mu san inda yake ko dai kuka san inda kuka ɓoye shi tunda abin naku rashin mutunci ne. Ku kallon Mama Zuwaira ba ta yi ba ta isa ga ummi tana faɗin yaye zalai ki daina wannan kukan dan Allah Ta yaya za ki zo su ta saki a gaba suna miki maganganu haka ki yi shiru? Ko ba ki yi musu bayanin ke ma ba ki san me ya aikata ba, ballantana ya gaya miki inda yake ba. Ummi na kuka ta ce zuwa rana faɗa musu ba su yarda ba ne. Ta yani ƙara faɗa musu wallahi ban san ina yaro yake ba. Mama Zuwaira ta ce to ba kin gaya musu ba zaman me kike yi taso mu je ɗaki ki yi wanka na kira yaya Sunusi ya ce yana hanya yau zai taho. Ummi ta ɗago tana faɗin jiya fa ya koma Zuwaira. Mama Zuwaira na hararar su iya ta ce To ai gani nai za su yi miki taron dangi, gara ya zo shi masu su san ke ma kina da gata. Atika ta tsoma baki da faɗin ina gatan yake, na ce ina gatan yake ‘yar kan zagi? Mama Zuwaira ta ɗaga mata hannu tana faɗin ke Atika, ki iya bakinki domin ban saka da ke ba ta faɗa cikin kaushinta sanin halin zuwaira ya sa bata ƙara magana ba ta koma tana wani zara idanu mu ne ya kalle ta sanda ta tada ummi tsaye tana rike da hannunta ya kaɗa kai kafin ya ce ke zuwaira har yanzu ba za ki daina rashin ɗa'arki ba ko Iya ce ke mata magana kike ɗaga ta me kike nufi ta kalle shi wani shekeke bata yi magana ba illa hannun ummi da ta damke tana faɗin mu je ki yi wanka yayi zalai dan Allah kin ji Ummi bata so tafiya ba amma mazuwara ta jata tana faɗin. Sadiya saka sulala su dafa mata ko ruwan zafi ne mu shati. In yayi sunusi sai iso yau ga za mu wuce domin ban ga amfanin zaman mu anan ba. Sadiya murya a disashi ta amsa mata sai ya saka mama mazuwara da kallo har ta shige da ummi ciki Atika ta ce kan bala'i. Iya ta ɗaga mata hannu tana faɗin kada ki ce komai Atika, ai zuwa daman ba ta da mutunci ko muskala zarrata. Ki bar su muna nan sai ɗan uwan nasu ya zo a yi ta ta ƙare, wallahi tallahi a wannan karan ni ko zaliha. Kuma auren majida kamar saifi ya mai da shi ne ya gama. Zai gane ni na ƙudar naƙudar ubansa ya zo duniya tunda ya zama ɗan jakar uba. Atika sai ƙara zaga iya take yi, ba fashi mu kuma sai huci yake saki. Ga waya a hannunsa yana ta ƙara kiran lambar saifu ba ta shiga. Baffa Hayatu dai na zaune shi dan cewa abu komai a sanni ne. Sadiya kuwa sai da ta yi aikin lallashin kannan nata kana suka shiga kicin suka dafa ruwan zafi suka soya dankali saboda sha'anin nan da kayan abincin su suka zo duk da daga babban gidan sa'ad da Sadiya din ake aika musu da abinci idan suka zo garin. Gidan da suka sauka gidan da Hamma da Sadiya suka gada ne na mahaifinsu. Suka bige shi suka faɗaɗa ya koma na zamani a nan suke sauka inda suka shigo lere kamar ko da yaushe.